a wannan dare na 28 ga watan al-muharram shekara ta 1448 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun littafin ta'alimul muta'allim طريقة تعلم نا الإمام الزرنوجي الله da صدرهما wannan kuma shine darasinmu ko majalisinmu na 61 a cikin wannan littafi muna roƙon Allah ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita kurakurai kuma Allah ya kare mu muna cikin dai wannan fasali inda muka tsaya wato fassun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi na kyautata zaton mun tsaya inda mala yake cewa wa man kana lahu malun ko wa man kana lahu malun fala yabkhal wa yanbaghi an yata'awwadha billahi ta'ala min al-bukhl haka ne anan malan yana bayyana cewa shi almajiri ko ɗalibin ilimi wanda Allah ya hore masa dukiya yana da kuɗi to kada ya zanto mai rowa za mu zo ga kuma rowar ma ba wai ya yi wa wani ba a shi ma kada yi wa kan shi rowa wajen abin da zai taimaki neman ilimin shi to kada ya zanto mai rowa وينبغي أن يتعوذ بالله تعالى من البخل كما يا كماتا وينا كو ينيم تري وجن الله دقت روى ينيم تري وجن الله دق روى أما كن دي قباتا من كرنتو وسؤايين القرآن da إلا nuna ayoyi na ƙarshe da muka karanto su ne ayatu ayoyin da suke cikin suratul layl Allah ta'ala yake cewa amma man bakila usra ko wama yughni anhu maluhu idha taradda wa amma man وأما من wa kazzaba bil husna wato amma kuma wanda ya yi rowa da haƙƙin Allah amma man bakila wastaghna kuma ya wadatu da neman lada shi baya son lada ya wadatu da lada yayi rowa Allah ya ce wa kazzaba bil husna kuma ya ƙaryata mafi kyau ana nufin ya ƙaryata sakamako Allah ce fasanu yassiruhu lil usra to lallai ne zamu hore masa wuta wato hanyar wuta wama yughni anhu maluhu idza taradda dukiyarsa ba za ta amfane shi ba idan ya gangara cikin wuta Allah shi tsare mu sa'annan mun karanto wannan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi kamar yadda Anas dan Malik ya ba da labari wanda ya zo cikin sahihul Bukhari da sahihu Muslim lafazin da yake cikin sahihul Bukhari Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl وضلع الدين وغلبة الرجال annabi sallallahu alaihi wasallama yana neman tsari game da rowa ga cikin abubuwan da aka ambata a wannan addu'ar akwai rowa Waljubni, jubni bukhl wa dala'id daini wa galabatin rijal wato da nauyin bashi da tsananin bashi musamman idan ma masu bashin sun tsananta sun matsa sun zake suna nema to mutum ya tsananta irin wannan addu'ar idan ba shi da sararin biya Allah ta'ala sai ya tautata zukatansu su yi masa jinkiri al'imam ibn al-qayyim Allah ya ji shi da rahama da ya zo bayanin wannan hadisin da ya kunshi wannan addu'o'i sai ce an hada wasu abubuwa guda biyu aljubun da albukhul menene aljubun eh tsoro ko a kawo da wata kalma wato a ce mutum ya zamto rago rago ko eh a cewa na rago ni jaban to da aljubun da albukhul shine ibn al yake cewa lallai kyautatawar da ake tunani bawa yayi ta bangarori guda biyu ne in ma ya zamto ya kyautata da dukiyar shi ko ya kyautata da gangar jikinsa yace fal bakhilu mani'un li naf'i shi marowaci yana hana amfanin dukiyarsa ne waljaban shi kuma rago wanda bayi da jarumta mani'un li naf'i badani shi yana hana amfanar gangar jikinsa ne to kuma duk waɗannan abubuwa guda biyu za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsari da su waljubun walbukul sai aka hada su wuri daya saboda haka mutum ya yawaita wannan addu'ar ya yawaita wannan addu'ar musamman almajiri musamman mai neman ilimi saboda nan malam ai ya ce wayan bari an ya ta'awwaza billahi ta'ala min albukli ga ba haka wa malam ya kawo ba kenan akwai dalili cikin abubuwan da za su sake nuna mana ƙazantar rowa al'imam ali ibn abi talib الله ya ƙara mishi yarda yake cewa البخل جلباب المسكنة وربما دخل السخي بسخائه الجنة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما يدجت في بهجة المجالس وأنس المجالس كو أنس المجالس زي zabtin littafin da haka to yake cewa rowa mayafi ce ta ƙasƙanci rowa mayafi ce ta ƙasƙanci albukhlu jilbabul maskana yace tana iya yiwuwa mai sakin hannu mai kyauta ya shiga aljanna bi sakha'i da wannan kyautar tashi hakan nan an sake rawaitowa daga gare shi cikin littafin rabi'ul abrar wa nususul akhyar a juz'i na hudu shafi na 393 yake cewa al-bukhlu jami'un li masawi'il uyub rowa matattara ce ta duk wani aibi matattara ce ta duk wani aibi ko munanan aibi mafi muninsu to rowa tana tattaro su ya ce wa huwa zimamun yuqadu bihi ila kulli su'in linzami ne rowa linzami ne da za ka iya za a iya jan shi ya ja mutum zuwa duk wani abu mummuna rowa muhammad ibn al-munkadir yake cewa idza arada Allah bi qaumin sharran idan Allah ya nufi wasu mutane da sharri ammara Allah alaihim shirarahum sai Allah ya sanya a shararansu su shugabannin shugabanninsu wa ja'ala arzaqahum bi aidi bukhala'ihim sai ya sanya kuma arzikinsu a hannun marowatansu kaga kenan an shiga bala'i a ce masu su a shararai sanan waɗanda za su ba su abin hannu ko arziki a zahiri marowata ne kaga can ba za a yi musu adalci ba ba za a jagorance su ta hanyar da ta dace ba sa'annan kuma in haƙƙinsu yana hannun wasu ba za a ba su ba kaga sun shiga bala'i wannan maganar al-imam eh, al-ghazzali ya kawo ta cikin ihya ulumuddin a juz'in shi na uku shafi na 255 wani mai hikima cikin waƙe yake cewa yana so ya nuna mana cewa ruwan nan ba hali ba ne na kwarai kuma idan aka ce fa maganar rowa ba ana nufin sai hamshakin mai kudi ba sai mai kudi kai tudadin kawai mai kudin unguwarku shine zai ta bayarwa kowa zai bayar ne gwargwadon matsayinka a ita kyauta ba wai sai kana da kudi masu yawa ba shine wani yake ce shi amr ibn al-amr eh, eh, ibnu al-Ahtam yake cewa zarini fa innal bukhla ya umma haithamin li salihi akhlaqir rijali taruqu yake cewa kibanni yake uwar haithamu ki banni li salihi akhlaqir lallai yake cewa da ita kibanni yake uwar haithamu lallai rowa game da kyawawan halayen mazaje wato ruwa tana sace kyawun halayen mazaje ya ke umma haizamu ki banni lallai fa ita ruwa sace kyawun halayen mutane take yi la'amurki ma zaƙat biladun bi ahliha walakin na akhlaƙar rijali ta zuƙo a baiti na biyun da ya faɗa la'amruki ko la'amruka inda namiji ake magana la'amruki ko la'amruka ma daqat biladun bi ahliha walakin akhlaqar rijali tadiqu wato in kaji wani an ce ya bar gari wani lokaci ba wai garin bane ya mai zafi halayen mutanen garin halayen mutanen garin ne zai tashi ya tattara nashi ina shi ya bar garin wani mai hikima yake cewa la yuhmadul bukhlu in anamu bihi ita rowa ba a yabanta ko da duk mutane sun zama marowatan rowar ta zama ruwan dare ko da mutane sun ɗauki cewa rowar ita ce a bar yabo ko halinsu to ba za a yabi rowa ba rowa ba a bar yabo ba ce wa hamidul bukhli mazmumun wa majhuru shi kuma wanda yake godewa yake yaban rowa to shi ma abin zargi ne shi karan kanshi abin zargi ne Ali ibn Zakwan Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa anfiq wala takhsha iqlalan faqad qusimat bayna al-ibadi ma'a al-ajali arzaqu anfiq kaciyar ka bayar ka bada sadaka wala takhsha iqlalan kada ka ji tsoron wai ka zai kare zai zamto kaɗan ne faƙad kutimat bainal ibadi ma'al ajali arzaku Allah ta'ala ya riga ya raba wato arziki ya raba wa kowa arzikinsa tare da ajalin aka raba mai arzikin ajalinka da arzikinka duk an raba daidai bi ma'ana ajalin da za ka yi gwargwadon lokacin da za ka yi a duniya an riga an yanka maka me za ka ci na arziki tare aka yi su la yanfa'ul bukhlu ma'a duniya muwalliyatin wa la yadurru ma'a al-iqbal infaqu la yanfa'ul bukhl ma'a duniya muwalliyatin ai rowa rowa ba ta amfanarwa ga duniya wacce ita duniyar juya maka ba da baya take yi bi ma'ana za ka zo ka bar duniyar za ka koma lahira wala ya durru ma'al in infaku ko wala ya durru ma'al shi sa al'imam a shafii da ya ga mutane wasu na yawan rowa cewa na ya zama marowaci wa? marowaci to shi ma sai ya ma kan shi ƙiyamun laili kamar yadda kuke faɗi ba ruwan shi da maganar ya ta roƙon mutane sai ya haƙura ya ce balautu bani duniya falam ara himu siwa man gada wal bukhlu mil a ihabihi fajarrattu min ghamdil qana'ati sariman قطعت رجائي منهم بذبابه فلا ذا يراني واقفا fi طريقه walaza ذا يراني قاعدا عند بابه ce da ya ga mutane haka sai ya riga ya samu takwabi ya yanke kawai alaƙar ko ya yanke maganar kwaɗayin abin da yake hannun wani da ya fitar da takwabin shi daidai wajen mai tsinin nan da shi ya yanke wato kwaɗayi ya yanke maganar ya roƙi wani wani ya bashi shine mana fajarrattu min ghamdil qana'ati sariman da ƙana'a shi ne kana'a shi ya siffanta da wannan takwabi din ai ba ya dauko takwabin bane a kana'a shi da wadatar zuci da shine yanke waccan abin nan din kwadayin abin da ke hannun mutane yace babu wani wanda zai ganni na tsaya a hanyar shi domin na roke shi hakan nan babu wani wanda zai je ya ganna a kofar gidan shi yace ghaniyun bila malin anin nasi kullin a wadata nake amma ba da dukiya ba shi ba kuɗi ba ne a hannun shi mai yawa amma kuma yana da mai wadatar zuci ghaniyun bila malin anin nasi kullihim walaita alghina illa an shay ila bihi har zuwa ƙarshen wato baitoci da ya kawo masu yawa waɗanda suke cike da hikimomi Allah ya samu dace to wannan abin da ya rage ne cikin darasinmu da ya gabata da na so nan yi ƙari a kai za mu tashi har hadisin na mun karanta in karanta ƙalan nabi sasan ayu da'in adwa min al ko tumale mala wa kana abu shaykh ko karanta mana الشيخ الحلواني رحمه الله تعالى الحلواء يقول بمؤمنه وبركات جوده واعتقاده وتضرعه ما له من معناه ويشتري إكمال الكتب ويكتفل فيكون عونا على التعليم والتفقه. يوا ما لن يتي وكان أبو الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى فقيرا يبيع الحلواء الإمام الزرموجي يتي أبو الشيخ ɗaya daga cikin malaman mazabar hanafiya ne kawo magana ya ce wannan shehin mai daraja shamsul a'imma alhalawani me yasa aka ce mai alhalawani an jingina shi ne zuwa ga sana'ashi ka ji malamai ko ana an jingina shi zuwa game zuwa sana'ashi da yawa wasu malamai ana jingina su zuwa ga sana'o'insu wani man gyada yake siyarwa za ka ji ana ce mai azzayyar wani za a jingina shi wankin takalmi yake da gyaran takalmi kai an ce al wani za ka ji an ce mai al saboda yana sayar da yadi ne kamar yadda al'imam abu hanifa kun san yana da shagon sayar da yadi kusan sana'a shi kenan ko to shi ma wannan alhalawani yana sayar da ka iya cewa alewa amma duk wani abin da ake hada shi da zuma a kwaba shi sukan kira shi alhalwa to abin da yake sayarwa kina a wannan zamanin namu ka iya cewa alewa ko duk wani abu da za a iya kwaba shi da zuma ya zamto yana da zaki to shine yace shi wannan malamin Allah ya ji shi da rahama ya kasance faƙiran mutum ne talaka ba shi da abin hannu ya kasance mutum ne me talaka ya halwa'a yana sayar alewa yana sayar alewa na faɗa mana dai mai ake magana da alhalwa ko yana sayar da alewa وكان يعطي الفقراء فقهاء من halwa ya kasance yana bai wa malaman fikihu yana ɗanbin tallan alewar shi ya gamu da malaman fikihu malamai haka yana ba su wannan alewar kyauta waya ya kuma yana cewa udu'u libni ku yi wa ɗana addu'a fabi barakati judihi wa atiƙadihi sakamakon albarkar wannan abin da yake yi na kyauta wa tiƙadihi da kuma wannan abin da yake ƙudurtawa a zuciyarsa wa tadarru'ihi da ƙanƙan da kai da komawa zuwa ga Allah Na labnuhu ma nala shi ya samu abin da ya samu na ilimi kun gani nan tunda shi ba bai da ilimi amma sai ya ɗau wata hanya domin ɗan shi ya samu ilimi ilimin ya albarka sai yana kyautatawa yana kyautatawa malaman nan wani zai ce to ana ta maganan malamai sai kaza a ai nan cewa yi shi ya kyautata musu ba su suka nema ba kyautatawar tana da kyau kamar yadda annabi sallallahu ai ba wanda ya kai shi dogaro ga Allah amma akwai mutanen da ya san cewa mutane ne suna ba shi don Allah ne ba wai domin su juya shi ba ko wani abu na duniya su ne irin su abubakar siddiq saboda ka an sun kawo kyauta karba kawai yake yi karba yake yi irin sai na umar ibn al-khattab da wasu daga cin sahabbai da yawa to hakan nan shi ma wanda za a bashi malami amma wani ya bashi kyauta matukar ba wai wannan kyautar an bashi bane domin wata bukata a juya shi ko a sa ya bada wata fatawa ta san zuciya ko kuma ana so ne ya juya akalar wani abu na al'umma kaga nan maganar kyauta ba kyauta bace don Allah a zahiri an ba shi ne domin ya sayar da kalmomin Allah da araha duk da cewa ko da tsadan ba a sayar da su to anan kun ga ya kyau yana kyautatawa su waɗannan alfuqaha din kuma Allah ya yi wa ɗansa albarka ya sami ilimi to mu tsora kanmu a irin wannan zamani yanzu za ka samu ma a karatuttuka na zaure ne wani idan ya kai ɗan shi to babu ruwan shi da malam. tana iyawa ma ba shi ya kai ɗan ba abokan ɗan ne suka kai shi ya karatu amma yana ganin ɗan yana samun ilimi amma ba zai samu wani lokaci ya je ya jiya ma malamin yake ba ko ya mai addu'a da fatan alkhairi wannan amma karatun zaure muke magana fa kada ka yi magana akan karatu na kuma makarantu wanda ake biya nan zaka ji labarai masu yawa masu ban mamaki wani sai je sai ya zazzagi ma malaman ko ya samu shugabannin makarantar ma ya ce zai dake su ya daddanna musu ashar ko ya ce zai tsare su ma ko ya ce za su a kulle makarantar ɗan adam Ku ka gani irin wannan malamin da yake karantar da 'ya'yanka ko yana karantar da su ka je ka ka dake shi ko ka ci mutuncin shi to ina kake tunanin kuma karatun ɗanka ya albarka to dole ne sai mun lura da wannan almajiri ya kula da wannan su ma iyayen ɗaliban ilimin su kula da wannan wa ya ko ادعوا لابني فببركة جوده واعتقاده وتضرعه نال ابنه ما نال نال ابنه ما نال طيب سي يا كرن نن داما ويشتري ال ويشتري بالمال الكتب wannan adafi ne akan dai maganar da ta gabata shi almajiri in yana da dukiya wa man kana lahu malun fala yabkhal ko wa yanbaghi an yatawadha billahi ta'ala min al-bukhl to nan sai aka ce kuma wa yashtari bil mal al-kutuba wato wannan eh, eh akwai wani bawan Allah ne da ya zo yake so ya shiga musulunci a ganin ba za a yi jinkiri ba eh. duk da dai na ga za kun yi magana da malamin da gama abin da ya kamata a yi kuma ka zo ne domin ka kasu musulunci ko eh, ba wani wanda ya sa kai kake sha'awar musulunci ba insha to musulunci yana da sauki kamar yadda ba mamaki ta ɗan yi bincike ma akan musulunci yana da sauki ba kuɗi ake biya ba kafin a shiga babu wata sadaka da ake bayarwa kafin a shiga babu wani haraji da ake ɗora wa mutum idan ya shiga musulunci musulunci na Allah ne kamar yadda sai ma yanzu ka shi muwa muke cikin nan ba namu ne, na Allah ne in ka shiga kai ma ka zama irin dukkan mu musuluncin ne yake ba mutum kima in ba musulunci to mutum bai da kima bai da daraja a wajen Allah to Allah ya sa mu dace zan faɗa maka kalma da za za shaida yi kalma da muke kiranta kalmar shahada wato za ka shaida ne babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah shi kadai sa'annan za ka shaida cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne ka gani wannan ita ce fassarar kalmar da zan faɗa maka ka maimaita da larabci an gani to sai ka ce ashhadu ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Allahu akbar da wannan kalmar ka zama musulmi abinda kake shine kai ka shaida cewa babu wani abin bautawa na gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya sa'annan kuma ka faɗa da bakinka cewa ka shaida cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne me ma'ana manzon Allah Allah ya aiko shi da wannan musuluncin da ka karba saboda haka yanzu ka zama musulmi ɗan uwanmu irinmu ka yi abin da Allah yake so abin da ya rage maka na san uwa akwai wanka da ake yi za a koya maka ban san dai ka ɗan yi kara bincike akan musulunci ɗaya da ake tsarki da sauransu to da insha Allah eh, za a tattauna dai ga Malam Ibrahim da sun Malam Ismail ga menene za a yi kuma littafai ma za a samu maka littafi wanda za ka rika karantawa me ka iya karantawa turanci ko hausa turanci to insha Allah za a samu littafin da zai koyar da kai ya ake tsarki inda ka ga yadda muke sallah din nan eh, yanzu tsarki dole ne ka rika tsarki yanda ake zuwa kawai mutum ya je ya bawali ko ya tsari ya tashi musulunci ba a haka sai mutum ya samu ruwa ya je ya yi tsarki ya yi tsuguna ya tsarki sannan ya zo ya alwala idan zai yi sallah kuma da insha Allah za a koya maka amma dai yanzu akwai wanka na shigan musulunci da ake yi shi ma kuma ba wani wanka ba ne mai wahala ba sarkakiya in Allah yadda za a nuna maka yadda ake yi Allah nake roƙo ya tabbatar da kai menene sunanka Paul to yanzu kana so ka canja suna ne ko kuma kana so ka ci gaba da sunan ka ne kana da wani suna da kake sha'awa ne wani suna kake sha'awa abdullahi masha Allah eh, ka zaɓi suna mai kyau bawan Allah abdullahi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam annabinmu da ni da kai gabaki da yanzu ko ya ce dama sunan da ya fi shine sunan abdullahi da kuma abdurrahman gane sunan da ya fi cikin sunaye suna abdullahi da abdurrahman kaga abdullahi shi yake kan gaba kai ka zaɓi wanda ma na gaba ne to daga yau sunanka abdullahi allah ya sanya maka albarka allah ya tabbatar da kai cikin wannan addini allah ya kare ka daga duk wasu fitintunu da za su bijiro maka Idan za ka fuskanci ƙalubale amma kai haƙuri ka danne zuciyarka addinin musulunci addini ne mai daɗi amma ka karanta tarihin na farko waɗanda su suka karɓa sun wahala sun wahala sun sha wahala wasu an zane su wasu an kore su a garinsu wasu an kwace musu dukiyarsu amma ka ga mu yanzu duk babu wannan in wani ya ce ba zai baka nashi ba kana da karfin ka sai Allah ya baka ta wani wuri ta mun sha bamban da su musamman da yanci ma yanzu ba wanda zai ce maka tilas saboda shekarunka sun wuce a dokoki na Najeriya ma ba wanda zai hana ka shiga musulunci ko Allah ya taimake ka Allah ya tabbatar da kai Allah shi ne suke da ba yawa dama abin da nake kuma ce ah, victor eh. da yake dama ya yi maganar cewa ba shi kaɗai ya zo ba kuma daga can ma kafin da taho yana tare da waɗansu ne musulmi ma'aikata ta musulmi yake suna aikin kuza masha Allah eh waɗanda galibin kuma a sanadin su ne yake sha'awar ya shiga addinin musulunci masha Allah alhamdulillah shi tun da ya musulunta shi yana tare da su zai koma da su su ci gaba da aikin da suke yi tare amma kuma bayan haka zai je garin su ma dutsen wai shi asalin garin su dutsen wai eh. an fahimci ko to bayan ya musulunta kuma ya je gurin waɗanda yake aiki tare da su to kuma zai je garin su dutsen wai domin ya gana da ɗan uwansa insha Allah wannan shi ne ɗan bayanin da nake so to alhamdulillah eh, abin ya yi kyau kwarai samun da akwai abokai mu dai kaga ga wuraren karatuttuka duk lokacin da eh, a samu dama kana zama cikin nan da suka to za ka iya sake kewayewa a rika karatuttuka na abin nan eh, akwai littafai na koyon addini malam na ganin an samu dama ko ta hanyar ka sai mu bayar ko insha Allah shin kwanakin nan zan yi kokari in ba ka wasu littafai ko ta hanyar malam ibrahim sai na bayar sai karba ko ni in ma ka same ni sai in bayar sai a bashi littafai insha Allah za su taimaka mishi wajen eh, karatun shi Allah ya ta Allah ya tabbatar da kai Allah ya sanya albarka sannu musamman to yanzu ina muka tsaya a karatunmu alhamdulillah dama tsayuwar dole ne a tsaya ko ba a jinkirta magana mutum zai shiga eh nan da nan dole a gaggauta a je ya karba tukunna to sai mun yi magana ko sha'allah eh to mala Allah ya sanya albarka yawa ya ce wa ya shari bilmali alkutub ko kuma ya sai littattafai da wannan dukiyar tashi da wannan kudin nashi inda an ce wannan yana da kudi akwai dukiya a hannun shi to ya sai littafi wa ya shari bilmali alkutub wa ya taktibu fa ya kunu aunan ala ta'allumi wa kuma ya riga istiktabi mai istiktab wa ya taktibu أن يطلب الكتابة من الغير بإعطاء المال يعني مواني مثل بوتود ومن أولا لوكة دا متن يكن سيل التافي akwai kuma littafan da ba saya mutum zai ba zai nemi wasu ne da za su kwafan mishi sai ya ɗauki hayarsu ya biya su ladar rubutu fita kwafan mishi wannan littattafan wannan yanzu ba maganar abin nan ga littattafan ne za a yi ta siya ko inda mutum yana da sarari zai sai littafi wa shari bil malil kutuba wa yastaktibu wa yastaktibu fa yakunu aunan ala at-ta'allumi wat tafaqquh kuma ya nemi wasu mata rubutu ta hanyar ba su kuɗi fa yakunu aunan ala at-ta'allum wato siyan wannan kayayyaki na neman ilimi da zai yi da abubuwa da suka zamto sababi ne na tare ilimin za su zamto sun taimaka mishi wajen samun ilimin da samun ilimin fiƙo shi ne ma fa ya kuno aunan ala ta'allumi wata faƙuhi kuma haka ake so mutum ya zamto shi littafi yana da matukar muhimmanci yana da matuƙar muhimmanci littafi saboda in babu littafi ba maganar karatu mutum zai ta wahalar da kan shi ne amma fa littafin ma da za ka saya sai ka san me za ka saya ba wai kawai za ka zama hatibu lail ba ne kun zama waye hatibu lail mutumin da cikin dare ne zai tafi ɗebo zai je ɗebo itace kuma cikin dare ba tocila ba fitila ba komai kana tsammani me zai tattaro zai ɗebo karmami zai ɗebo sai ɗebo ma maciji bai sani ba ko to wanda yake sayan littafi ba tare da ya san me zai saya ba haka zai zama hatibu bulai. dole sai ya nemi shawarar malamai da masana me zai saya littafi kaza ga amfanin shi littafi kaza ga amfanin shi ga abin da zai iya eh, baiwa mutum na ilimi ga abin da littafin ya kunsa na ilimi dole ne sai ka san waɗannan kuma a wannan zamanin abin da zai sake wa mutum ɗalibin ilimi ne ka ɗau littafi ba za ka iya karanta shi lokaci ɗaya ga baki ɗaya ba amma za ka iya duba faharis ɗin shi me ya ƙunsa table na content ɗin za ka ga me ya ƙunsa wannan ne zai baka haske in kana wurin sayan littafin nema za zaka iya duba shimfidar da malamin yayi muqaddimar littafin anan in ka karanta muqaddimar shimfidar nan zaka gano wasu abubuwa masu yawa da littafin ya kunsa komai girman shi to magana akan littafi da ya ake mallakar littafi waɗannan littafai kamata a mallaka sa'annan rubuta ilimi da ya kama maganar rubutun ilimi waɗannan abubuwa ne da suna buƙatar na kawo mana wasu maganganu daga wato ah, malamai da suka yi fice a wannan fage sa'annan mu kawo tarihin wata aikace yaya suka yi wajen mallakan littattafai ɗin da kuma amfana da littattafan da suka mallaka Abin da muka karanta ya zanto daidai Allah ta'ala ya tara mu alada kurakurai ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuran namu Allah muke roƙo ya yi wa rayuwar mu albarka ya sa albarka cikin abin da muke karantawa ya hore mana aiki da shi ya ƙara zaunar da ƙasanmu Najeriya lafiya ya shirya mana shugabanninmu ya azarta su da mashawarta na ƙwarai duk abin da zai amfani mu duniyarmu da lahiranmu Allah ya ba su ikon aikatawa duk abin da zai cutar da mu mu da lahiranmu suna aikatawa ko kuma suna yunkurin aikatawa Allah ya kame mana hannayensu Allah ya kame mana hannayensu Allah ya kame mana hannayensu Allah ya ƙara zaunar da jihar Filato lafiya da sauran jihohin Najeriya baki ɗaya duk mai nufin ƙasar nan da alkhairi Allah ya taimake shi a ko'ina yake duk mai nufinta da sharri Allah ya kare mu daga sharrinsa Allah ya kare mu daga sharrinsa ‘ya'yanmu Allah ya musu albarka ƴaƴan da suka bauɗe suke shaye-shaye da tara suka Allah muke ruƙo ya shirya mana su Allah ya shirya mana su Allah ya da mana da su kan hanya madaidaiciya Allah ya taimake mu da taimakonsa ya rufa mana asiri da rufin asirinsa ya ta mu rabauta duniya da lahira ya Allah ka azurta mu ta hanyar da ba mu tsammani ya Allah ka azurta mu ta hanyar da ba mu tsammani Allahumma hadha ad-du'a wa minka al-ijaba wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin